Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha ashirin da biyar da talatin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. ma masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 11 ga watan Satumba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. wani mai magana da yawun gwamnatin iran ya ce barin aiki da mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya yi hakan na iya ba da damar cewa amurka ta yi ma'amala da iran cikin karamci a wani jawabi da ba a saba gani ba shugaban kasar kamaru paul biya ya ce ya umarci prime ministan kasar shi da ya shiga tattaunawar haɗin kai kan matsalolin da ke damun kasar. haka zalika a yau laraba shekaru goma sha takwas kenan da amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan satumba na shekarar 2011 To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a babban birnin tarayya Abuja a yayin da wata kotun sauraron kararrakin zaɓe ke zaman yanke hukuncin kalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben shugaban ƙasar da ya gabata. Bayan haka za ku ji rahoto akan matakin da 'yan majalisar wakilan Najeriya ke shirin ɗauka akan hare-haren da suka shafi 'yan Najeriya a Afirka ta kudu a kwanan nan. Muna kuma tafi da rahoto akan wani bikin karrama ɗalibai a fannin kimiyya da aka yi a jamhuriyar Nijar wanda matar shugaban ƙasar ta jagoranta. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a ji labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Wani mai magana da yawun gwamnatin Iran ya ce barin aiki da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya yi. Hakan na iya ba da damar gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi mu'amala da Iran cikin karamci. A yau Laraba Ali Rabi ya ce Bolton alamar manufofin Amurka ne wajen son yaƙe-yaƙe da kuma nuna ƙiyayya ga Iran. jami'ai ciki har da ministan harkokin waje muhammad javad zarif sun yi ta nunin cewa bolton mutum ne da ke da adawa kan tattaunawa warware rikicin amurka da iran a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce barin bolton daga aiki ba yana nufin hakan zai sauya manufar trump akan harkokin wajen amurka ba na sanar da john bolton a daren jiya cewa ba a buƙatar ayyukansa a fadar white house a cewa trump inda ya rubuta a shafinsa na twitter da tsakar rana a jiya talata ban yarda da yawancin shawarwarin da yake bayarwa ba kamar yadda sauran ma'aikata ma ba su yarda da shawarwarinsa ba don haka na buƙaci bolton ya yi murabus wanda aka bani a safiyar yau shugaban ya gode wa bolton saboda aikin da ya yi sannan ya ce sai nada wanda zai maye gurbinsa a mako mai zuwa dan jam'iyyar republican dan bishop ya yi nasarar lashe kujera a majalisar wakilai a wani zaɓe na musamman da manyan jam'iyyun ƙasa suka sa ido a kai da ke nuna abin da ka iya faruwa a babban zaben ƙasa na shekara mai zuwa. Bishop ya doke abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Dan McCready da ya tashi da kashi 51 cikin 100. Shi kuma abokin takararsa ya samu kashi 49 cikin 100. A wata alama ta nuna muhimmancin zaben shugaban kasa Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence baki ɗayansu sun ziyarci jihar North Carolina ana gobe zaben domin nuna goyon bayansu ga bishop trump ya yi murnar lashe zaben na jiya talata kasancewar jam'iyyarsa ta sake yin nasarar lashe zaɓe na musamman a north carolina zaben shekarar 2018 mccready ne dan takarar jam'iyyar democrat inda ya yi takara da dan takarar jam'iyyar republican na lokacin mark harris amma an yi watsi da sakamakon wannan zaɓe. aka kuma bayar da umarnin sake wani zaɓe na musamman bayan da jami'ai suka tabbatar da wata batakala kan ƙuri'un da mutane da ba sa jihar suka jefa wanda ya amfanar da harris a wani jawabi da ba a saba gani ba da shugaban kasar kamaru paul biya ya yi ya ce ya umarci prime ministan kasar da ya shiga tattaunawar haɗin kai akan matsalolin da ke damun kasar ciki har da tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu a rikicin yankunan masu amfani da harshen ingilishi haka kuma biya ya kara da cewa yana kira ga kasashen waje da su taimaka masa wajen dakatar da 'yan kasar kamaru da ke kasashen waje daga daukar nauyin tashin hankali a gida malgré ces efforts du gouvernement des mouvements radicaux Ya ce duk da ƙoƙarin da 'yan ƙasar Kamaru da ke zaune a ƙasashen waje suka yi na ganin sun kawo rashin zaman lafiya a Kamaru. Yana farin ciki da cewa sojojin tsaron ƙasar sun yi gwagwarmaya. Kuma sannan a hankali zaman lafiya ya dawo a yankunan masu fama da rikice-rikice. ya ce ya kamata duk kasashen duniya su taimaka masa ta hanyar dakatar da 'yan kasar kamaru da ke zaune a kasashensu daga daukar nauyin 'yan tawaye da ke cikin gida biya ya yi kira ga dukkan mayakan da ke yankin masu magana da harshen ingilishi da su miƙa wuya kuma za a yafe musu idan ba haka ba to za su fuskanci sojojinsa 'yan kamarin sun yi tsammanin cewa biya zai yi wa shugaban 'yan aware afuwa wato julius ayuk tabe wanda da shi da wasu mutane su tara magoya bayansa aka yanke musu hukuncin daurin rai da rai a gidan yari makonni biyu da suka gabata waɗanda suka haddasa hare-hare kan gine-ginen gwamnati a yankunan da ke magana da harshen ingilishi da kuma yaudarar jama'a. mayakan 'yan awaran sun sha alwashin mayar da yankunansu su zama saniyar ware tare da dakatar da makarantu daga budewa a watan satumba da ya gabata har sai an saki shugabannin su ba tare da wani sharaɗi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shekaru goma sha takwas kenan a yau Laraba da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar sha ɗaya ga watan Satumba na shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya wanda ya kashe mutane kusan dubu uku a jihohin New York, Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi jimamin wannan rana da safiyar yau a fadar White House. kafin halartar taron tunawa da ranar a ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leƙa birnin tarayya Abuja a Najeriya inda kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ke zaman yanke hukunci akan ƙara da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shigar yana ƙalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da aka yi a wannan shekarar ta dubu biyu da goma sha tara. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya da ke kotun yanzu haka akan abin da ke faruwa ga abin da ya ce. abin da yake faruwa yanzu kusa ana mataki na ƙarshe kusan an kusa a sanar da sakamakon wannan shari'a ko kuma hukuncin da ita kotun tauraron tsarin zaɓe da ke zama nan kotun ɗaukaka ƙara a take gabatarwa inda aka ɗauko tarihin shari'a tun daga farko zuwa yanzu kuma tsakanin shi shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar apc da atiku abubakar da jam'iyyar pdp wato abin da ke faruwa abin da za a duba shi ne ita apc tana kawo wasu dalilai cikin dalilan ta sai wani abu da ake kira shari'a traffic ba wato wasu daga cikin yanzan da pdp ta faɗa apc na cewa kamar lokacin kaɗan su ya wuce misali kamar sun makaranta ya gaba muhammadu buhari wannan an ce abu ne da ya dace a zo da shi kafin zaɓe to akwai dalilai irin waɗannan da dama waɗanda za a jira don yanzu ta kotun ka yanke hukunci daga nan kuma duk abin da ya faru ya tabbata a tarihin shari'ar siyasa ko kuma ce shari'ar zafi a najeriya za a kare ne a kotun koli. To masana da dama na ganin cewar a tarihin shi wannan ɗan takara a tiku Abubakar bai taɓa faɗuwa a shari'a ba duk inda ya je wajen shari'a yakan yi nasara. Akwai alamu da ke nuna cewar wannan karan ma zai iya nasara a wannan shari'a kenan? ita kudin cuta su dama za a ce ah, ba a yi zata daga malam masallaci irin wannan sai an bari kafa tuka amma kamar da nake fara da abubuwa galabi wato kakaki kantan na pdp duk ya ce yana magana ne a madadin kansa ya ce ah, juma'an da za su yi sun daga rarrawa cikin gadi sun abin da yake ah, ba za a yi wa jam'iyyar pdp adalci ba shi sama da yawa da jam'iyyar pdp da ke zo sauraron a nan ba in ta da shi shugaban jam'iyyar da congress da wasu yan kalilan da na gani da yawa waɗanda suke sokin na mutanen shugaba muhammadu buhari ne daga fadar shugaban ƙasa. to ana iya cewa kenan shi kan shi ɗan takara atiku abubakar bai halarci wannan zama ba kenan. wato a cikin abubakar ma rahotanni da nake samu kamar baya ma najeriya kamar yana can dubai ya ce can daular larabawa kenan wannan ya nuna ba a ma maganar halartar zaman kotun kuma wani abu yi da shirya da nake zuwa nan abuja da ake ban taɓa ganin shari'a da ba ke yawan mutane irin wannan ba don wasu ma suke ji don kafowa da motocin su wannan kotu saboda za a ɗauka ko za a yi ko sai su da duk ba haka ba gaskiya mutanen da suke wajen mai kalli yan aini kuma babu wani so kwata-kwata na motocin ma mutum zai iya yin abin da yake so har masu kallon kayayyaki ma kamar ruwan sha da littattafai da sauransu sun yi da bibiya bakin kotun na su ba kamar yadda ake gani a baya ba. To a Nasiru idan aka ainihin gabatar da wannan shari'a me ake tunanin za a gani baya ga wannan sakamako? ai hakika abin da na ji malami duka suna faɗa shi ne kawai kofin koli za a nufa ko ma waye ne bai samu nasara a wannan shari'ar ba to tabbas a kofin koli za a gaɗi ba ta yin wata shari'a irin wannan a najeriya ba da ba a isa kofin koli ba ita kuma daga wannan kotun sai kotun koli ma shari'ar zaɓen shugaban kasa daga wannan kotun sauraron karar zaɓe a kuma kotun ɗaukaka kara sai ake yin wannan zama daga nan sai kotun koli shi ke nan magana ta kare. To masu sauraro a shirinmu na dare yau za mu kawo muku rahoto a kan yadda ta kaya a kotun kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku kan wannan batu a gaida Yusuf Harande da Nasiru Adamu El Hikaya. A Najeriya mahukunta na ci gaba da kokarin gano musabbabin kisan gillar da aka yi wa 'yan kasar fiye da ma'ana a birnin Johannesburg na kasar Afirka ta kudu kwanan nan. Wannan ya sa 'yan majalisar wakilan Najeriya nuna takaicinsu suka kuma kafa wani kwamiti na musamman akan wannan batu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. jagoran tawagar kuma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar wakilan honorable yusuf buba yakubu ya gaya mini cewa majalisar ta kyamaci wannan mummunan al'amari da ya kai ga rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin 'yan najeriya da ke kasar ya kamata mu yi tunanin a haɗu a matsayinmu na afirka kamar yadda kasan turai suka hadu wato european union suka zama ɗaya don a samu ci gaba ba mu shiga kashe junan mu ba domin babu kasa guda ɗaya. wanda za ta iya ci gaba ba tare da haɗin kan wasu kasashe ba saboda haka mu a matsayinmu na 'yan majalisa a matsayinmu kuma na gwamnati a nigeria ba mu ji daɗin wannan abun ba kuma an ɗauki matakai daban daban daban domin kawo ƙarshen ta domin 'yan nigeria su samu su zauna a kowane ƙasa na duniya muddin in za su zauna su bi dokokin wayannan ƙasashe kuma su yi kasuwancinsu su yi makaranta a ko'ina suke so a duniya sannan kuma mu a matsayinmu na majalisa mu ma za mu ɗauki namu matakai daban-daban wanda zai kawo ƙarshen wannan in ma ya kama mu sake duba dokokinmu na zamantakewa tsakanin kasanmu eh, na najeriya da wasu da wasu kasashe duk zamu yi kafin mu kai ziyara wannan kasa mu je ah, mu hadu da wata bangare na gwamnati musamman ah, majalisa wanda su ne abokan aikinmu domin a gani yadda za a maganta ah, wannan aukuwan wannan abun a gaba haka zalika shugaban hukumar sa ido a kan najeriya da kasashen ketare a bikin dabri erewa ta yi bayani tana mai cewa for the results of the investigation. They promised us they will get us the results, and we're waiting for the results. And also, there must be consequences for actions. If policemen or your people go out killing people and nothing happens to them, then um, it will continue to happen. So South Africa should continue to show the political will to talk to their people to put a stop to it. Abike Dabiri Erewa ta ce bata ga dalili da zai sa jami'an tsaron kasar su kasa fitar da kokwarar rahoto akan aukuwar irin wannan barazana ba har ma da wanda suka faru a a baya da ke bukatar wani bayani da zai ba da alƙiblar ɗaukan matakan da suka dace. Shi ma mai nazari akan harkokin dangantakar ƙasashe Ahmad Muhammad Alkali na da ra'ayin ganin ƙasashen biyu sun yi sulhu ba tare da bata lokaci ba. Kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta zauna ta yi karatun ta natsu akan ta da kasar South Africa ko kuma Afirka ta Kudu wanda ta samo asali tun fil azam. Ƙasashen biyu kamar wa da ƙani ne saboda haka idan matsala ta samu tsakanin wa da ƙani akan zauna a tattauna a san yadda za a yi An tunkari wayannan matsaloli kamar yadda dokokin kasashen biyu suka tsara amma yankin yarjejeniya tsakanin kasashen biyu ba zai harfar musu da tsame ido ba. Wannan barna dai da aka yi wa 'yan Najeriya ba shi bane karo na farko kuma ya sa wasu 'yan Najeriya sun ma ɗauki fansa akan harkokin kasuwancin da ke da alaka da Afirka ta kudu a nan Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar a yammacin jiya ne uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aishatu Isuhu Muhammadu ta jagoranci bikin karrama wasu ɗalibai sama da 200 da suka fi nuna ƙwazo da hazakar karatu a fannin ilimin kimiyya a ci gaba da ƙarfafa matakan kwadaitawa 'yan ƙasar muhimmancin ilimin zamani a wannan lokaci da kowace ƙasa ke ƙoƙarin shiga gaban takwarorinta a fannin ilimin kimiyya da fasaha. Wakilin murya Amurka Salamu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan shine karo na tara da ake shirya irin wannan biki na bayar da tukwici da lambobin yabo ga ɗaliban da suka fi abokansu hazakar karatu da nufin cusawa matasan nijar kwaɗayin roman da ke tattale da ilimin zamani bikin na bana ya tahallaka ne akan karatun kimiyya da fasaha usman kadiri nuhu shine daraktan zartarwar gidauniyar guri v mayor wacce ke dauke da ɗawainiyar wannan tsari mai sunan prix de l'excellence et du mérite yanzu da shekara wanda suka samu wannan tukuncin su 200 ne da goma sha ɗaya kuma a cikinsu mun hudu wanda ake cewa suke karatun science su wajen goma sha takwas ne kuma a cikin goma sha takwas ɗin akwai mace wadda duka cikin science aka gama duka karatun science ita ma ta hoto ta horko a serise. samarwa nishar wadatattun ma'aikatan da suka kware a fannonin da ke ciyar da ƙasa gaba na daga cikin abubuwan da gidauniyar kurifi mai yiwuwar ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na karrama ɗaliban makarantun boko in shi shugabar wannan gidauniya uwar gidan shugaban kasar Nijar Hajiya Aishatu Isuhu Muhammadu. In aka tsaya a gaban kasashen duniya kar mai kunya a ce mu ma duk inda aka gwade dan Nijar a ce mutum ne wanda yake da ilimi cikakke wanda kuma yana aikin shi cikin da zuciya guda kuma da kuzari. Yaran da suka yi nasarar shiga sahun hatsikan ɗaliban wannan shekara sun samu tukuici kala-kala masu tsoka abinda ake ganin zai iya sassauta walalin iyayen yaran wuraren da abin ya shafa akwai wanda suka samu abin hawa tukucin hawa da moto akwai wanda suka samu kwamfuta akwai wanda suka samu tablet akwai wanda suka samu telefon kuma akwai wanda ma suka samu scholarship a nan za su karatu da scholarship a nan kasar nijar mai kuma akwai scholarship da ke cewa bruce d'excellence wannan shugaban kasa ne ke bada ta kuma za su same ta insha Allah kuma za su karatu inda aka yi orientation su daga bisani na zanta da wasu ɗaliban da suka zo ya mai takanasu daga jihohi domin karɓar nasu tukwici suna na fatima anabiska ekol professional na ezek daga gaskiya na shi daji sosai na gode na samu ordinateur da calculatrice da sakudo da classer. Sana Abu Samar Ali daga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 yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anar na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirin mana gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Asuman na ma'azo wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin kasar Niger mazaunin kasar Belgium. Ya yi kasa akwai wata hanya da za a bi a je turai wani ya taimaka maka ka samu taimako ne? Eh, Eh, gaskiya ban ciya ba a taimaka min amma dai dai na ni na ni kokari da kaina ni na ni kokari da kaina eh, ni zo eh, minista kin wajen ta kasashen waje ni tambaya kaka ne ake yi kaka ne ake samun visa suka kwatanta min ga takardun da ya kamata mutum shi kawo ga takardun da ya kamata kin shi cika in ka cika su don ka shi kenan sai ka zo ka aji ka a baka sati biyu a ce ka zaka ta gani in an yarda ko ba a yarda ba da Allah taimake ni kaga ba a ne opposition ko guda ba na aje visa ta sati biyu da na ka na samu visa a wani gari ka fara shiga eh, bon gari da fara shiga dai sai in ce daga horon shi don ku horon shi da nizo ni kwana ɗaya sai na wuce sai na isa belgium don ku kaji inda ne ni kage ta hiyata to da ka zo belgium nan kana da wata makarantar za ka tahiya kana da 'yan ƙasa ku da ke cin su taimaka maka eh, da ni zo belgium aziz ban san kowa ba mhm. ban san kowa ba amma na tafi da wani babban ɗan kasuwa wanda shi yana zuwa shi na komowa mhm. da zo shi ya gama ni da 'yan nijar mazan can kaje da an to da ka zo sai ka fara aiki ka fara bila aiki ko ya akwai wahala akwai wahala wajen samun aiki wajen samun takardun zama kasar duk wannan abuwa kamar afirka bane mutane suna ta mahawar ka zo nan da nan zaka samu aiki nan da nan zaka samu sauran rayuwa ah, in ka zo can fa batun samun aiki ba abu na ba mai sauki wanda su na samu can ba ka iya kai aiki ka da takarda to ita kuma takardar nan ba ka iya ka same ta hakan ga kai tsaye tunda in ma ka zo da visa baka da hanyar kai aiki tunda visa wadda an ka baka an baka ita na ka zo eh, ko ziyara ko ka zo baka da lahiya ko ko eh, ka zo sayan wani abu don ka kenan na zo da visa ma don visa ki da ni zo da ita wata ta wata shida ce me ba ta iya ba ni hanyar in yi aiki don ka akwai hanyoyi waɗanda mutane ke biya don su yi eh, su sami takardu don ka mun shiga cikin irin waɗannan hanyoyi kuma allah ya samu sami takardu don ka muka shiga muka ta ayyuka mai kakin ku samu takardu sai da kuka kwashe wajen shekaru da dama ko biyar shida a kuma sai sun shekara ma goma kakin samu takardu da gaske ne eh to akwai wanda ma har yanzu akwai wanda mun ka zo tare da su a bisa yanzu kusan shekara ashirin ba su sami takardu ba. to wani kira gare ka ga matasa yanzu matasan mu a Nijar wanda akwai cikin akwai cikin ma in ce ba ma Nijar ba in ce har Najeriya kamar da Chad wanda ke zuwa Agadas daga nan su ɗauki wannan hanya ta zuwa Libya a shiga ruwa a ce a zo Turai ana ta ma yanzu zo Turai za iske rayuwa ga ta nan ta komi wani kira gare ka me za ka ce musu. to ni dai kira abin da zan musu kasan kamar yanzu mu da a can idan muna kwatanta ma mutane eh, wajen ba shi da daɗi don su ba su iya gana sai su ci babu daɗi da ya samu muke tana zama amma inda ganewa ne mutumin da yau za shi ɗaukar miliyan biyar ko abin da ya haka nan shi sa cikin da ɗan biza don shi sai shi ta yi shi sami ayyuka sai ga ɓata lokaci na miliyan biyar kin nan idan abdulaziz mutum ya tasu nan cikin ƙasa afirka ya shi yi unguwanni da su sosai kuma in Allah ya taimake shi zai zama mutum kasuwa. Asuman na ma'azu kenan wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar Nijar mazaunin ƙasar Belgium mun gode da ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Usman Shitu Mahuta. Inda ya ce gwamnatin Najeriya da 'yan shi'a ya kamata ku kai zuciya nesa. Ku tattauna a teburin sulhu. Yin fito na fito ba zai haifar wa ƙasa da ɗa mai ido ba. abinda zaman lafiya bai bayar ba rikici da tashin hankali baya bada shi sai wasiƙa ta gaba ta fito daga usman manika mai ruwa road funtuwa inda ya ce gaisuwa da fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da fatan kuna lafiya allah ya sa haka amin don allah ku bani dama a yau domin in nuna farin ciki na na shirin tabbatar da zaman lafiya da gwamnonin jihohin sokoto kebbi zamfara da katsina ke yi don kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar jihohin hakika sulhu alkhairi ne kuma muna fatan wannan zaman sasanci da ake yi tsakanin gwamnatocin da fulani zai zama alkhairi Wasikar mu ta ƙarshe ta fito daga Ali Abdullahi Doron Baga da Usaini Mato KKD Gumel inda suka ce harin da 'yan ta'adda suka kai Amurka a ranar 11 ga watan Satumba na shekarar 2011. Hakika wannan abin takaici ne da kuma jimami. Addinin Islama dai addini ne na zaman lafiya kuma rahama ga al'ummar duniya. Amma Allah ya kawo mu wani zamani da wasu suke amfani da suna wannan addini wajen aikata barna muna fatan allah ya kama mana ƙarshen wannan masifa da ta'addabi ƙasashen duniya amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. wani mai magana da yawun gwamnatin iran ya ce barin aiki da mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya yi hakan na iya ba da damar gwamnatin shugaba donald trump ta yi ma'amala da iran cikin karamci dan jam'iyyar republican dan bishop ya yi nasarar lashe kujera a majalisar wakilai a wani zaɓe na musamman da manyan jam'iyyun ƙasa suka sa ido a kai da ke nuna abin da ke nuna irin abin da ka iya faruwa a babban zaɓe na ƙasa na shekara mai zuwa. A wani jawabi da ba a saba ba da shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya yi, ya ce ya umarci Prime minister ƙasar da ya shiga tattaunawar haɗin kai akan matsalolin da ke damun ƙasar. ciki har da tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu a rikicin yankuna masu amfani da harshen ingilishi shekaru goma sha takwas kenan a yau laraba da amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar sha ɗaya ga watan satumba shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya wanda ya kashe mutane kusan dubu uku a jihohin new york virginia da kuma pennsylvania To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyar Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.